chers auditeurs des programmes du studio kalango bonjour. Il vient d'être 11h à Niamey et ses environs et vous êtes à l'écoute du Niger sur Kalango Ce matin, la présentation sera avec Samira Rafi et Rekia Harimi. La technique est assurée par Issa Lawali et Khadija Isaka et à l'édition. Bonjour Rekia, comment vas-tu Je vais bien Sami, sur quoi portera notre menu d'aujourd'hui sur l'émission Le Niger sur Kalango, nous débutons toujours avec le Flash Info, une rubrique hebdomadaire qui parle aujourd'hui de l'environnement, un reportage en région qui nous amène à Tawa. Il y aura également notre page sport. Et nous recevons comme invité du jour Mohamedou Ilia alias Mandoula Rawa. Chers auditeurs, nous vous invitons à suivre notre flash info avec euh, Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour euh, euh, Samira Rouafi. Bonjour Rakiatou Arimi. Le flash d'information à présent la ministre de l'Éducation nationale, Madame Elisabeth Chérif, a officiellement lancé hier 5 septembre à l'école Diori de Niamey les épreuves du concours d'entrée dans les écoles normales d'instituteurs. Pour ce test, 2696 candidats sont en lice au plan national, dont 901 filles, et tous titulaires du baccalauréat. Ce concours est le troisième d'un processus qui vise à améliorer la qualité de l'école nigérienne, s'est exprimé la ministre après avoir donné le coup d'envoi des épreuves en présence du gouverneur de la région de Niamey et de ses responsables centraux et régionaux de son département ministériel. Dans une déclaration rendue publique hier mardi 5 septembre, le coordonnateur du mouvement M62 a annoncé la poursuite de la mobilisation au terme de trois jours de mobilisation populaire pour exiger le départ des forces françaises euh, du Niger. Durant ces trois jours, la population de Niamey s'est fortement mobilisée suite à l'appel du M62 au rond-point escadrille de Niamey où sont stationnées les forces françaises pour exiger leur départ du sol nigérien, a indiqué Abdoulaye Seydou. Le monde entier doit comprendre, a-t-il poursuivi, que le peuple nigérien a fait le choix de se tenir debout pour sa souveraineté et ce choix souverain est, irréversible. Il ne veut plus être sous la domination néocoloniale de la France, a conclu Abdoulaye Seydou. L'antenne régionale de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants Octris de Zender a présenté plusieurs saisies de drogue opérées dans la région le lundi 4 septembre dans les locaux de la police judiciaire de Zender. Il s'agit de 71 boules de cannabis dont 37 saisies à la frontière Niger-Nigeria vers Tinkim par les agents des douanes nationales et mise à la disposition de l'octrice et les autres boules saisies avec la collaboration de la population. Et c'est tout pour le flash d'information de ce mercredi 6 août 2023. Merci, Mokhtar pour toutes ces informations. Chers auditeurs, comme annoncé, nous recevons aujourd'hui Mahamadou Ilia alias Mandoula Sarkingawa dans notre studio. Bonjour Mandoula. Bonjour. Avec lui, nous allons parler de la danse, son évolution au Niger et la place qu'occupe un danseur dans le monde culturel nigérien d'aujourd'hui. Mais avant de lui donner la parole, faisons une pause musicale avec le titre Akokas d'Abdallah ubandugu 1962, à Timou Mounem, près d'Agadez, au Niger, l'auteur-compositeur-guitariste et chanteur Abdellah Ag Umbadougou est un adepte de la musique Ishumar ou Boulou-Touareg. En exil en Algérie en 1984, Abdellah fonde avec euh, deux de ses amis la formation Takrist Nkal construire le pays en Touareg sa langue pour soutenir ses frères et appeler à l'unité Touareg. De 1991 à 1995, muni de sa guitare, de sa voix et des magnétophones, il enregistre ses chansons et fait circuler au Niger et au Mali où ses cassettes sont interdites. En 1995, il est autorisé à rejoindre son pays. En 1996, il enregistre au Bénin la cassette Anomala » considéré parmi les premiers enregistrements de musique Ishumar au Blue Touarega du Niger. titre Akokas d'Abdallah Oubadougou et c'est le moment de retrouver notre invité du jour euh, à qui nous disons une fois de plus Inakwana Mandoula. Lahiya lau inakwana. Da fatan an la ya Lahiya lau Allah alhamdulillah. To madalla muna son mu sani tun yaushe ka rawa. To lokacin da na fara rawa zuwa yanzu kusancin in ce na kai kusan yanzu shekara ashirin da biyu ko da uku. ina rawa tun ina yaro karami Allah sauki kin duka duka shekarun ka nawa ina da shekara talatin da uku mm, an juma ana yi kenan <laughs> wani irin salon rawa ne kake da shi kuma wanda kake yi shine aka fi sani a nan Nijar koko e ni lokacin da ni fara rawa tun ina dan karami ke san akwai wata waka ta Ali Makaho Hmm. da ake ga mandula sarkin rawa kamar shi tashi da ya yi ta naɗa mandula sarkin rawa mandula kamar haka ne ya yi tashi tsoho ne ko eh. alimu kaho tana wa mai sai an siyan na da hmm. sun kasan shi kwa mm-hmm. to lokacin ina ɗan ƙarami sai in hito a wasu tsohi da ke fada nan bakin gida to akwai wani tsoho lokacin nan irin dan radio na akwai mai dan kaseta in nan wanda ake sa kaseta ya abun to sai ya danna mm. to lokacin shi kuma tsohon wakokin alama kaho ke gare shi mm. to in ya danna music din nan ina nan ta ina jin music din nan kai sai ina rawa da kaina mm-hmm. ina rawa da kaina to da sunu sai da ya kai inda latiza na kusa gare mu in sun ka gane ni da gangan sai su danna wannan music ni kuma sai ina rawa to ina rawan nan sai kai inda rawa ta take birge su sai suna kira na yanzu da sun gani ni sai a bani dala biyar dala ashirin nawa ina mm-hmm. rawa to mm-hmm. ke ji muhawarin abin da yasa sunan mandula ya kwale gare ni kenan mm-hmm, abin da yasa to lokacin cikin fada mu yara na yi kowa kirita komi an ka ayi ni ke yi komi an ka yanzu sai da kai inda wani mutum ne wani bawan Allah yana hucewa to shi ma marayi ne to suna da group da grup dandalin soyayya ne eh sunan group din na garna kowa n'a sai ce zai je proposal mu ga mai gidan dan ya gani kamar muna da avenir kwa mu wajen yara biyar ne sai an ka tashi an ka kai mu yanzu mun ta can to lokacin cikin radio tambara ake repetition tele tambara wala ake abin ga repetition to da mun ka ta can bayan suna ga repetition su a press sun ka ce mana bari mu zo mu yi testan yaran ga mu gani koya ne kwa ko sun kai testan mu kuma abun ya birge su yanzu da abin ya birge sai sun kace to za su ɗauke mu cikin group ɗin yanzu mai muna repression kuma ba a yi shawarar zancen za a zo wajen uwayen mu ba a tambaye su don saboda daga baya ka abun ya ka problem ba a yi wannan ba sai muna zuwa repetition muna zuwa repetition sai da kai inda wata rana sai kakata ta sani ni ke san wajen kakata na tashi tun ina karami an ka na wurin kakata bukkoki mai ma'aihuwa na lazare suke mm-hmm. yanzu sai kakata ta ji labarin da na fara zuwa wani wuri da ake rawa ta kama ni ta bani kashi sai ne kuka yanzu sai an ka hana ni zuwa yanzu to lokacin da muke zuwa refesuwan can kamar nahi abokai na shiga cikin ido mm. sai ka inda suke cewa kai wai ina yaron nan guda yake mandula kaza kaza kaza kaza sai an kace mishi wallahi matsala ya samu ka shi ta kame shi ta bashi kati saboda yana wa nan yanzu sai mai gidan gaba daya ta so ya zo shi da kanshi ya zo ya gayi ga yadda ake cike to dalilin da ya sa an ka bar ni kenan saboda zakuwar da ya yi kwa Mm-hmm. kamar an gane da shi ma kamar mutane ne waɗanda suna emission mm-hmm. tele haka an san su to da ta dalilin da wannan ya sa an ka girmama su kamar sai an ka ce to a barni in yi ta yi to yanzu mandula eh, shi kadai yake rawa ko akwai wani rukunin da yake rawa tare da shi to kamar ni raye-rayen da ni ta yi ina ji kamar raye-rayen da ni dai yanzu ina kusancin ce miki ni babu irin rawar da ban yi rawa kala-kala da ni ke gani in ki ɗauko rawa hip hop ina yi in ki ɗauko rawa gargajiya in ki ɗauko rawa kaman babu rawar da ba mai aktallama a wani abin ga da mun kai ke san group group da na zamana cikin su group na harko shine na dandali da mun ka yi tare da salu mai kaset na garnako mm-hmm. ake cin group din mm-hmm. group na biyu shine tare da mitu baban fele mm-hmm. kenan dai ma'ana yanzu dai kamar cikin wani group ne kake rawa ba kai kadai ba wala ina yi ni dai mhm. me kuma ina da group din da kuma nake yi tare da shi mhm. kamar yadda na ɗauko miki ne group na farko shine group eh, na na kowa group na biyu shine tare da mitu baban pele mhm. daga daga mitu baban pele shi kuma sai na taho group soga daga group soga kuma ina e, group gabero me duka waɗannan ina yin su kamar da group gabero da group soga a tallama ina cikin su mm. muna ga aiki ana kiran ku kaman a wurin bukukuwa ku yi rawa no no kisan group soga da fa ba a invitansu su kama mm. wajen su kama in ma ga an yi invitan su kama wurin cocktail ne ko ko wurin da manya suke zuwa haka ministrori da president haka nan ne ake yawan wasa tare da group soga mai mm-hmm. su kuma gabero kama group ne wanda in za ana representan Niger francophonie ko wani abu mm-hmm. wannan dance traditional ne mm-hmm. wannan shine ake kai mu can kwa mai group sogawo aktallama ina cikin group soga shekaran jiya ma mun yi wani sabon kilif da ya hito biskan kwanciyar hankali biskan Niger kwa menna aktallama nin nuna ma aishatu dan kwali cewa ni ma ina so in fara waka saboda na jima cikin affair din kuma na jima tare da manyan mawaka ni ma ilfoke in yi stay in gani tana iya eh, sa'a sa'ata ba cikin rawa ɗaya take ba yalla tana cikin waka mhm. sai sun ka bani dama aishatu ta ce min to ba problem ita za ta kama mini aktallama mun tai mun yi wata waka guda ma yanzu aktallama shekaran jiya an kai kilif ɗinta waka mun yi ta ne biskan kaman abun da ke faruwa yanzu moment din yanzu kama biskan irin da eh, yanayin da ake ciki kuma da irin wahalar da turawa sun ka ba kakanninmu menna mm. yanzu mutane sun fara ganewa sun yi revolte kama biskan wannan ne za mu dawo gare ka insha Allah amma kafin mu ci gaba da wannan hirar ta mu za mu saurari wakar mu wadda ake ce ma gurmance ta dingiri lampo tari a shirogo duma jarmu no ga boroshe a gode porporo me cinga anaman karfi yana ga me kiba moko biri noko minin ga gwana gurje to ba kurma yana bora yana daga lashan mara tole al harga ci wo man tani bele man to bora fa a jamban da babulan bora ci be deno akam shan mo de bayin kirkuru ah shede hausa fa gurman kishiyar nulerwa ba man kanin ma kishiyar don fana ga boros ya fi site polisi wallahi kwaro mota gaye ba site polisi wallahi kwaro mota gaye kurmanche chanu lerwa kurmanche to bankono jingiri lompa samalerwa ba ma go bire gebe ta gaye a ce da haushi fa kurma ci ta nule ruwa ba shi ta kwalishi walla su kwara mota gaye kurma ci ta nule ruwa kurma ci ta ban kwato jingiri lomfa ta malle ruwa ba ma gobe le 14 avril 1982 à Niamey, Abdoulaye Segda, de son vrai nom d'artiste Djingiri Lampo, est un animateur de télé-radio, mais aussi un compositeur et un humoriste. Il est doté d'un talent exceptionnel depuis sa tendre enfance. De 2000 à 2007, il faisait le rap et à cette époque, il était le seul rappeur à produire un album comprenant plutôt 12 titres. Malgré le succès enregistré lors de ses concerts, son objectif visait, entre autres, à apporter sa modeste contribution à la promotion de la culture, de la paix et de l'émergence de la jeunesse. Il est loin d'être atteint. Samira, s'il a choisi l'humour, c'est une façon pour lui de contribuer à la consolidation de la paix, à la cohésion et à l'unité nationale au Niger, en Afrique et dans le monde en général. Artiste, comédien, humoriste, justifiant 17 ans de carrière, Dingri Lampo est l'un des rares artistes nigériens à faire le plein au stade général Seni Il euh, met en exergue à travers euh, ses œuvres la parenté à plaisanterie qui constitue le ciment de l'unité nationale. De retour dans ce studio après cette pause musicale pour retrouver notre invité du jour. Si vous venez de nous prendre en cours, vous êtes à l'écoute du Niger sur Kalango. To Mandula muna son mu sani a ganinka menene ke hana bunƙasar rawa a nan Nijar? To, wallahi abun da ke hana nan kamar nan kusanci ina ce miki kamar manyanmu ne kwa kamar a ya da magana da zan yi kamar manyanmu ne kwa ba su da zuciya ba su ba abin ƙarfi ko kamar nan ke san sevira addinin musulunci yana da ƙarfi kwarai to yanzu an ka gani kama a ce wani babban mai kuɗi ya taimaka ma kama a ce marayi ko mawaki ya mhm. sai ki gani na kusa gare shi ma za su hara kai kaza kaza a yi ta yi mishi maganganu wanda zai sa ko ma ka ɗauki anniya kana son kai dole kai dai kuraje kwa mhm. kamar yanzu in ki ɗauka kamar misali irin najeriya ko ko sauran ƙasashen nan mali ina da ina mhm. su can suna kama ma artist su yadda zai sa kamar da kaga artist su baka iya su yanzu nan ga Nijar zaka ganin artist babban artist ne an san shi amma sai ka gane shi kamar sani ba kwa mai kamar mutanenmu ne ba su da zuciya ka ɗauka tun daga ministar ɗinmu har manyan mutanenmu ba su da zuciya di ba cikin gwamnatin gada da na tarayya da kusan wajen trezan mun ka yi kamar ana kiran mu ba mu siyasa ha kamar su ga grup cewa da ba ta siyasa ko an kira su siyasa ba su yi su sun kwammaci su yi ma ƙasa aiki ka kira su su zai su yi maka aiki ka ba su haƙƙin su sai tu mai su ga ba ta siyasa kullum muna tare da gwamnati kullum mu ne su gani na saba gaida president kusan takwas da hannu na su yi a na su ce mini kamar yaro ka iya rawa kaza kaza ministrori duka wallahi birji rafini da kanshi ya saba cewa kamar in ban zo wajen wasa ba ma ka ga ta zo wajen wasa mm-hmm. saboda kamar rawa ta tana birge shi mai mm-hmm. kamar mutane ne sai a hankali ba su da ni mutum guda ne nisan yalla ya taɓa bani kanta mil cikin cikin minister din nan asmanu malam isa shine wata rana ban zo wajen wasa ba yaga aishatu dan kwali ya ce mata ina yaro na ta ce yana nan bai samu dama ne bai zo bala bala sai ya hidda envelope sankanta miliyan bani furtan abin da muke nan gai ya kamata a ce suna gai muna abin da duk wanda ya gane mu ya san saba haka ne an zo wajen abin da zai kai ni ga tambaya ta ta gaba um, kana iya gaya mana wasu wani irin kalubale kake fuskanta cikin wannan harkar taka ta rawa a matsayinka na mai rawa wallahi kisan rawa da kike gani kamar risk ne kamar rawa da espoir kusancin don in miki duk guda ne mhm. defa akwai wasu raye-raye da muke yi muna ɗaukar risk muna yin su kina ganin mutum yana jimuwa kwa mhm. yau duk marayi da ke gani cikin duniya inda ya ce miki bai jenu to kusanci ina ce miki ba marayi ne ba kwa ni mhm. hunga ganawa duka bi da hannuwa na duk sun saba samun problem kaman na mun saba yin wani eskale mutum biyu su zo su hau haka wasu biyu su hau su ni in je in hau can karshe na saba kubtowa da can ƙasa na zo ƙashin ƙawata wanga sai da tarɗe kamar cikin rawa babu abubuwan da bamu gani yau kamar in ce miki tun harko da mutum kamar da mun ka tashi muna zuwa a gayyace mu jan wasa ba mu samu yadda muke so mutum sai ka yi da shi ka zo wajen wasa sai ka ida ya zo ya maka kuka wallahi ban samu kaza ban samu hakuri za ka yi nan ga garin ga kawai abubuwan da mutum ke gani dai kawai sai a hankali kwa kama wasu abu wasu maganganu a basu su haɗuwa kwa wallahi eh to wani irin kaman alheri ka samu cikin wannan rawar wallahi gaskiya masha Allah na samu alheri cikin rawa fi sabilillah tunda ina ce miki in fara cin kuɗin rawa in ji daɗi tun 2005 ne 2005 da an kai francophonie nan ga Niger Eh ina cewa kaman kusan neuf mois mun kai muna repetition chaque vendredi ana bamu 17500. Eh a farsa ça chaque jour akwai 3500 kuma da ake mu na abinci. Da ya kare kusan in ce ni na samu kusan mil Imagine tun 2005 eh, zuwa yanzu ina ɗan karami kwa Lokacin nan kuɗi albarka gare su. dala ashirin ma an baka ita sai ka gani kamar wani kaya ne an ka baka me kamar imajin tun lokacin nan na fara rike kuɗi kamar kuɗin da na samu da cikin lokacin nan wallahi alhamdulillah kuma cikin rawa na sai karuka na sai mota ko da dai masha Allah yanzu dai mota babu ta na saida ta na sa kuɗin cikin affair ɗin da za su kamin wasu kuɗi saboda ni ma harka kasuwanci nake yi ina zuwa kotonu in ɗauko mota mai mercedes ba manyan motoci ba in mm. zo in saida kuma duk cikin rawa ne na samu waɗanga alheri kuma alhamdulillah cikin rawa nake nan ga biyan bukata ta nake nan ga yin komi nawa Masha Allah mun goje Allah ya saka da alheri kuma muna godiya da zuwa da karɓar gayyatar tamu da kai. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Le Niger sur Kalango se poursuit et c'est l'heure de notre rubrique hebdo qui nous parle du village de Tudumbila dans la commune d'Agadez. C'est une localité reconnue pour la production maraîchère. Cependant, ces dernières années, les producteurs sont confrontés à un problème d'eau pour mieux arroser leur culture. D'où s'écrit de cœur de Amgar Malamoussa, chef du village de Tunda, Tundu, au micro de Asuman Aboubakar. abinda muke kama kama manoma tallahi mun kwanse agricole kamar waye musu kai bisa aikin noma shine muke kama manoma a samu ci gaba tun da yanzu noma take ta koma kama ta zamani shi komai in ya zo da zamani da zamani ne za a aiki kamar wani irin tallahi haka na tsarin shuwakin simans na yadda ake shifka ko kamar mai teknik na harkar kamar magani kasan harkar sa magani saboda in babu waye kai ga sa magani za a sa magani ya je ji ma wanda bai san hawa bai san sauka ba saboda yanzu ana iya sa magani in babu waye kai ka ɗebi wata zolaga daga nan ka kai ta gari wani ya je sai ya ci kaga ya sa al'umma kamar ciwo a je likita ma a rasa ciwon da za a mishi kamar dole sai an manoma kamar waye wannan wannan kai na harakan magani kuma yana magani zai sa ka ciwo ko shi bata maka ƙasa abu da yawa dai zai kawo in babu waye kai bisa wannan aikin magani to mun ji manoma na kuka da ruwa nan ku a matsayin ku na shugabanta kun nemi ku nemi kamar solution bisa ga wannan ruwa haka eh wannan daman shine nake so a zo wurin shi saboda mu a matsayin mu ma magabatan noma wannan abun wallahi ciwon da yake mana ba na kaɗan bane ba saboda mu noma da muke nan alhasas akwai gari wajen gari biyar akwai aladab akwai cigefen akwai tudumbila akwai azamallan akwai ilikinkin akwai kamfin kama al'umma diwa ne ke noma gara kenan kuma gara kenan da ake noma wallahi abinda muka gani lokacin da suke da ruwa suna noma sai ga kaya gari suna da ana samun rangwamen su bisa talakawa kuma noman nan da muke munan ba mu ke cinta ba lokacin da muka samu ɗan ruwa muna noma na damana in kamar ɗari kayan da muke noma mutane ne ke zuwa daga wanda suka bar noma hatsi maraɗi yamai su zandar su ke zowa karautin da muka noma su sai su saida kuma su aika ma iyalinsu abinci can to mu matsalar ta yanzu na alas gaba ɗaya ruwa wanda za mu noma muka rasa ruwan sha mun rasa mu mun yi ta kai kuka ga gwamnati wannan haƙƙi wani na forage gwamnati shine kamata ya ɗauki wani fuddo ruwa saboda ruwan nan al'umma na gwamnati ne in aka fuddo ruwa masu taya ƙasar waje da yara da menene sai su samu aikin yi ga ƙasa in babu ruwan nan kuma akwai su ga ƙasa mu mun san akwai su saboda mun gani yanzu inda da akwai wa'ansu masu kuɗi mun ga inda suka fuddo ruwa ba kusan gulbi ba sun fuddo ruwa suna noma to mu talaka ne baka da halin da zaka iya fuddu ruwa kenan mu kullum kira muke da gwamnati a gane a zo a fuddu ruwa in an fuddu ruwa wannan amfanin gwamnati ne shi zai karuwa da talaka ne mu manoma an mun noma talaka ne za mu taimaka ma su ma su taimaka ma iyalansu kuma a taimaka ma hawa an saboda na wannan da muke mu ba agadas kaɗai ba muke cin tana alasu a kan da muke ka mun gani karauti in muka yi shi ana sayan shi mai ana sayan shi maraɗi zandar in muka noma fitar haka ne ne duk abin da muka noma nan agadas yana da ruwa na da kyau ƙasa na da daɗin ɗanɗano mun ga kayan nan namu ana taya da su wajen can ana sai kenan abin da haƙƙi ya kama gwamnati ya taimaka ya zo ya fuddo mana ruwa da ayi rijiyoyi da yawa gara ma a zo a mana forage guda mai ruwa in an yi ta garka biyu ma suna noma abin da iyalin da za su cin amfanin wannan noma ba kaɗan na bane don wani taimako duk in ba a fuddo ruwa ba don ka taimaka mutane da wani iri wani menene duk bai da wani amfani in ba ruwa ne aka fuddo na ƙasa manoma suka yi noma. Voilà, chers auditeurs, c'est là la rubrique hebdomadaire. Samira, la prochaine musique sur notre euh, playlist du jour est le, et le son Zarma Dunia de Mistakal. Papa ailleurs. Mon cœur ne fait que parler de ton amour qui est calé. Loin de toi, je suis pas comblé. J'espère pour qu'on Mon cœur ne fait que parler de ton amour qui est calé. Loin de toi, je suis pas comblé. J'espérais qu'on l'année. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris, c'est avec toi que j'ai finirai ma vie. Cette chanson que nous sommes en train de kiffer est un peu la reprise d'une partie de la chanson Zamandunia de Abdusalam, kal de son vrai nom Ousmane Abdurrahman Mahmoudou a commencé la musique rap véritablement en début des années 2000. Il chante ce tube ici avec un style plus jovial et plus gai. La guitare a beaucoup métamorphosé son style de musique, quittant le rap pour la world music afro-pop, R&B et du soft rock. La première sortie de l'artiste dans son nouveau style de musique était une réussite inattendue dans un duo avec un grand artiste nommé Salam, où ils ont chanté le son intitulé Courage. Cal a constitué et euh, d'émerveillés a continué d'émerveiller son public dans son nouveau style musical avec des chansons comme Si, Karki Barmi, Mayrabo, Yarakankana et Danse, produit par le studio Ganga Pro. Aujourd'hui, euh, on peut plutôt sans risque de se tromper dire que la guitare a vraiment changé Cal. Elle est devenue sa source d'inspiration, sa campagne, son arme. Il ne s'en sépare jamais. Ina da mama da baba oh, Uba Amina Zaman duniya Amina ta ce amanta Abubakar mai Zaman duniya Na ta chers auditeurs, c'était Zamandonia de Mistakal. À présent, place à l'écho des régions qui nous conduit dans la capitale de l'Ader, Tawa. Notre correspondant est entretenue avec euh, Sahaya Abdullahi. Il est confectionnaire de chaises traditionnelles en bois appelées karaga en Hausa. C'est un métier qu'il exerce depuis près de 30 ans. On écoute son entretien avec Adamou Idrissa. karagu da nake darwa da kujeru na zama fara na zamar kena nake da bayan kowa na tukurma kamar yanzu da shekara nawa da kuka soma wannan aikin kuma yaya aka yi maka koye shi ali galla ne a yi inda nake sai yanzu yi zama ne a koya ba gado ni wani kurin shiga ne daga koyo na ni wuce da kenan kuna barantaka ga wani wanda ke irin wannan aikin kuma akwai zama masu wannan aiki sai mu zo mu zaune inda suke ma koya wayi don nan hannun muke to yanzu da shi kun ce kun share wajen shekaru da dama kuna gabatar da wannan aiki yalla dami dami ne kuke sarrafa kuma menene kuke amfani da shi wajen yanzu irgi muke sa kuma sai ce a waya kuma amma irgi ya yi wayar tan waya zagiya ta kai abinda kuka amfani da shi geza ce da sauran nasu da geza ta akai yanzu ko an kuma ga tukurma ne muke yanzu Ni aka ce tukurma kar na karaga abin karaga da nake dokowa da Najeriya su wannan abin karaga kin ba a samu su ko ina sai kasar Najeriya sai Najeriya da aka samu su amma nan babu su yaya aka sana shigo ku a muka can mu sai wurin masu saranta kaga da in muka taho ko ba a yi amma in muka taho garta na nan dizar ba su bari sai an ba su kuɗi Kuma ba ice na ba nasu a cikin Nigeria har wace ƙasa ce kuke ta wani state ila zuwa wani bi tarke illela wani bi na sai koma ta da can kuna sai su da tsada yalla da ci a so su da tsada dan ka raga haka iya zube ba a darma ba a so ta shika bakwai takwas ga na mota ga na gaddure ga kirgin kuma in kun ka zaka na yalla wanda kuke so daga can kuna ku samu kamar gado guda nawa wani bi da can mu a kidawa duka wanda can goma a tahowa da su alaka ai dar mu to mun ka su mun ka zaka dan mun ka dar mun ku muta sai da haka nan mun ka dar mu ka raga akwai plus akwai yan falas idimi su mun ki dar sai ho in mutum yamma mace mu mai kujera na jingina Allah wanda suka ce wa salo a yi kujera hudu kujera biyu kanana bi mayya da latabul manya kamar masu ɗaukar mutum nawa masu ɗaukar mutum bibi su kuma kanana mutum ɗaya ɗaya da aitabul shi kirgi kirgi ne kuke aiki da shi na saniya ne na raƙumi ba shi kai na raƙumi ba mu so ne gauci gare kai wani lokaci kuna yi hada makara eh hada makara ma yi to haka wurin farashin nasu mankara mankara ita sha biyar access da karama da babba kwan fili shi ka ashirin da biyar bangaren karaguwa. kargu akwai ta sha biyar akwai ta sha hudu har ta sha bakwai akwai ta dai na kuke sai da ta dai falasina ma sai da sha bakwai sha bakwai da rabi yan falas idimi ma sai da sha biyar to kun taba samun horo akan wannan sana'a horo a ga horo ko ɗaya wanda za a to kun ci unhanin wannan sana'a sosai a kam alhamdulillah mun ci sosai to yalla akwai yara waɗanda ke neman yin gadon koyon wannan aiki su a wurin buɗa sun tesa amma sun iya darma. to a nan yankin na koyar watakila masu sana'a irin taku kuna da yawa ka ya mu mu uku na duka yanzu ni ɗaya na kai saura sun bari saura guda shi alibi guda shi nan ya yi zama ne to so na ke sayan wannan karagu makaru da kujerun da kuka nan gari da yan gari da yan bariki kamar mutum ya zo iske abin na kwarai sha sosai shi sai in sai san mai akwai masu komandi akwai a ah, zan samu kuma to kujeru na zamani yalla ba su kawo cikas ga wannan sana'ar taku su kawo ba. mutane na ci gaba da sayi su a zan sayi sosai har na mata muna yan kanana to zuwa gaba da yake ba ku da yawa ba ku ganin alamun cin rera watakila wannan sana'a ta ku ta amfani da karagu na gargajiya da za ta yi bacewa ayya wata bacewa akwai masu yi zuwa gaba akwai masu yin ta. Wata yalla watakila kuna iya ku sarrafa kujera ko makara ko karaga guda nawa kuma ana samun sayan su akan lokaci. Wani bi ga bakwai guda ɗan niyo karaga bi bi bakwai nan suka saiwa. Wani bi ko yi bakwai bi. Kuma wani lokaci na ma mutane suka yi yawan sayan su. Yanzu karaga ga rani lokacin zahi kuma ga damana su a sayan su. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Et place à présent au sport avec euh, Hassimi Gourouza. Bonsoir. Euh, euh, bonjour euh, Rekia et Myria. Bonjour à toi aussi. Le MENA du Niger accueillera l'écran de l'Ouganda. Oui. Et dans le cadre de la sixième journée des éliminatoires de la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations 2023, le MENA national recevra l'Ouganda demain, jeudi à Marrakech, au Maroc. C'est pour cette raison que le sélectionneur nigérien Jean-Michel Cavelli a publié sa liste de 25 joueurs composés de seniors et de jeunes espoirs du MENA U23. Quel, quel est l'objectif du MENA pour euh, cette rencontre face à l'Ouganda oui, Rekia, l'unique enjeu pour le MENA est de gagner pour l'honneur et d'éviter ainsi la dernière place du groupe avant de se reconcentrer euh, pour les prochaines séances qui débutent en novembre prochain avec deux premières journées éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Cette rencontre se jouera en absence de certains joueurs pour des raisons de blessure telles que Daniel Souza, Jibril Diazo et Abdel Majid. Autre grosse absence, euh, celle de Zachary Adebayor qui a refusé de répondre à la convocation en équipe nationale pour des raisons inconnues. Notons que lors du match aller joué à Kampala, Ougandais et Nigériens se sont séparés sur le score d'un but à zéro. Alors, euh, la 24e édition du championnat d'Afrique des nations euh, de volley a débuté dimanche, n'est-ce pas Oui, 15 pays participent à cette compétition continentale. La Tunisie, le Mali, le Tchad, la Tanzanie, le Cameroun, le Kenya, le Ghana, la Libye, le Rwanda, le Maroc, le Sénégal et la Gambie. La dernière édition du championnat d'Afrique des nations masculines euh, euh, disputée en 2021 au Rwanda avait été remportée par la Tunisie devant le Cameroun. Voilà pour le sport d'aujourd'hui. Merci Gourouza pour toutes ces infos sportives. Euh, place à présent à notre portrait du jour. Le portrait de ce mercredi 6 septembre nous amène à la découverte de Rabi Maman, agricultrice de son état dans la région de Maradi. Rabi Maman s'est intéressée au domaine de l'agriculture car elle estime que c'est une source d'autonomie financière. Son portrait avec Toariki Arimi. Madame Ousmane Rabi Maman Amani, née en 1976 à Tarné, mère de six enfants, sept petits-enfants, agriculturiste, présidente d'Union Marhaba de Giratawa, région des Maradi, là où elle s'est installée après son mariage. C'est en 2004-2005 que Madame Ousmane Rabi s'est lancée dans le domaine de l'agriculture. Elle nous raconte sa passion. Ça fait 15 ans que je pratique l'agriculture. Je fais la culture de contre-saison et la culture aussi en saison de pluie. Je me suis lancée dans l'agriculture parce que quand nos maris font leur récolte, c'est ces mêmes milles-là qu'on mange toute la saison jusqu'au-delà de 7 mois. Alors qu'il y a les enfants et tout ça. Et maintenant, nous les femmes, nous avons compris beaucoup de choses. Et en plus, l'agriculture est source de richesses. Moi, avant, je n'avais pas de champ. Je louais avec les autres. J'ai commencé avec de la patate douce et ça a bien donné. J'en ai utilisé pour ma propre consommation et j'en ai vendu aussi. J'ai commencé avec une planche. Mais maintenant, je peux cultiver 20 planches et même plus. Je cultive du maïs, du blé, du moringa, de la patate douce parce que je n'ai pas qu'un seul champ. Je cultive du manioc, du chou, des oignons, du piment vert, de la pomme de terre, des aubergines, de l'arachide. Tout ça, c'est en culture de contre-saison. Avant, je ne plantais pas du haricot en culture de contre-saison. Mais cette année, j'ai tenté et ça a bien donné. Et c'est même pourquoi j'ai continué avec le haricot, même en saison de pluie. Pendant cette même saison toujours, je plante du maïs, du mil, du sorgho, de l'arachide et du sésame. Madame Rabi Maman Amani ne s'est pas limitée à la culture seulement. Elle transforme certains des produits qu'elle cultive. Je fais la transformation du moringa. Je le fais cuire puis sécher. J'en fais de la farine aussi. Je fais de l'huile à base de moringa. Je fais du piment. Je fais du savon à boire avec du moringa. Je fais même des pâtes de moringa. Je fais de la farine de sorgho, de la farine de blé, la farine de manioc, mais je ne les vends pas ici. Je l'amène surtout à Niamey, à Zender et, et j'en vends aussi pendant mes voyages. Selon Rabbi Maman, les problèmes ne manquent pas, surtout du côté de la culture de contre-saison. En matière de culture de contre-saison, nous rencontrons surtout des problèmes de manque d'engrais. Avant qu'on cultivait du blé, du maïs ou du sorgho, il y avait les partenaires qui pesaient, retiraient la redevance et l'argent de l'eau pu nous donner le reste. Mais maintenant, il n'y a plus ces partenaires-là qui sont là pour acheter après la récolte. Parce que franchement, si on avait des acheteurs, nous ne sommes pas des petits producteurs par ici, hommes comme femmes. Monsieur Omar Ibrahim, directeur des périmètres de Jiratawa, apprécie l'effort de Madame Rabi Maman dans l'agriculture. C'est une femme que je connais, très engagée, puisque tout le temps elle est dans ce travail. Elle a beaucoup de connaissances en matière de transformation du moringa, son propre terrain sur lequel elle cultive est d'environ un hectare et demi. En plus de cela, elle travaille sur beaucoup d'autres périmètres. Et puis, on l'invite pour former des gens sur la transformation du moringa. Elle était par exemple à Zander et à Agadez pour former ceux qui font la culture du moringa. Et durant tout le temps que nous avons passé ensemble au niveau du bureau, quand un projet demande une femme, c'est elle que nous proposons en tant que femme qui travaillent la terre. Aujourd'hui, Madame Ousmane Rabi Amoni exploite plusieurs hectares à Giratawa et forme aussi des femmes dans la culture et la transformation des produits agricoles. C'était le portrait du jour. Partons pour notre dernière balade musicale, Samira, avec le titre Alakasambarke » un featuring entre Nana Ayubanya et Tinibionya. Malaga san barke Allah san barke boyi. Babu faida rano ye, eh. babu faida yi maka hanki, dan babu faida sakar gogoro. say Euh, Faisons place maintenant aux femmes du studio Kalangu pour le loti qui parle de l'importance des consultations médicales pour les nourrissons. Et eh oui, Rekia, car elles permettent de diagnostiquer de quoi souffre l'enfant et euh, les traitements avant toute complication. Écoutons les discussions euh, du desk femmes autour de ce sujet. c'est c'est loti. c'est Loti. be dange dange izo ga bani mu nanuno to kai amin ga hamo lele kai na fu mata kani safi ifo no wo ni izo no ya ci ne wallahi za ta raina gomara hmm. rukaya wallahi ni didayya ai si bai han kan ma ga sai agoga hin sintina ga mil ba a gaba mu nanuno amma ni ji a wangi ba fafadi yadin mono a su girbi hunkuna ce ba girbi hinza girbi hinza a ba safiya ko ni mon konda lokta gaido tali kunno saga don ai mara ai ga hamura guna ga hamo shi koron bo zankatarai yanyai daino gaga a nin wo lokta no kan ni bai kan haikul saga wani mil ba kowa daga hamo kogam dani ga bai kasin da bani haye wudu dumi karan ga teno gana ka bobo go ga dibo ne wallahi zama aga skonda im di loktarai lokaci ba hey roki kyauyen kuko kan ni te gogin ban wo bare fa watu kulu ni wo kalde hankam man himano ni gici ainen sitali kunno sai izoga so wane wo amman ba to bawum ceyon kukute nim durbe kan wallahi ko chawo guga tabi ha daman ta di ifo sago da yin heza gayya ya dinga daman ta ninga mo feri ni a ah, mama ai ne no go kul ya cin ni gaga yin da kalam marai wala ha a nimo ni bai kan atkiriye ya sisala <laughs> ah ni bai wadinga ya dinga da haifo duwa kul ni talino hey ruki ni sintin ga hamburan difa to da goge he ga hamo sikwaran ifo no gaga Hei ko ciwo dangai dangai sun heni mu. Ifo heni rano ni gaise ya ci ne. To wallahi ai gani sai tafiya ai bai bayan kan goni izo ga. Amma a gihin gite kan wallahi dori fono kan gihin lala diman di hankan no suka fa'i masafa. Ya dinga lokaci to kai yi kwanda am di loktarai irla kalmu dokani si. To mata da yi su. <laughs> Roki fa'i fa ba mata no ai sai. gune wani man ti lokacin no kan da hin wasu wasi ko ci a san buga hamfa ainihin dum loktor kwa ga bisa Uh, eh, madam kangir gune su banda niko ciyawo jin kubo doro no gaga masu masijote madam doro sintinano ne wo irgin gasa jau sonda sonda dai irga hakoi daran iso dirko ba eh irkoi <laughs> Ai izo da ba na yi magogoron dafu. <laughs> Dangai ni ma. Wani man manta haikul no ik ba te sayi son ni ma loktora ne haikul manduwa manta ta haifo no kan lala gumo ya dinga igi duga safar ni lakal kanandi. Wallahi ruke sabu ni sai gumo. Da manci ne don matano aigite. Aiki bai kan don da ta girbiyan haya ga lala ga bisa ba mutukan agoso. <laughs> Gune amantonim ne sai ni sabo laifu. irin ga hagoi dir zankai kan sin gisalan zan bora sin ging mo feri mo fa amci nan kan gudorin giga ya dinga zadir diya ifo iga kan ga ir lakkale man kani irin go wasu wasu kwandai loktor kwarado irmu dugu dori kan no irma bonza nan ruki aigi wadi lakkalote koy nemo aigai gorga sinai lakkalai candi hankan gati yi wani izai sagen yan wodo kai ne wo ruki aigo koy ga babo ke ga kiyasi hankan gogate C'était là le loti du desk Femme du studio Kalango. Suivons maintenant Alassane Abdou pour la culture linguistique en germain et en français. Le mot du jour est persona non grata. Bonjour à tous, ah, merci beaucoup de me donner l'occasion de me prononcer ou d'expliquer, si j'allais le dire ainsi, ah, le mot euh, persona non grata. Persona non grata, eh, ces derniers temps, quand on regarde un peu la télévision nationale, la télévision, les télévisions privées, les radios, un peu partout dans les causeries, ce mot revient. Parce que tout simplement, c'est l'actualité au Niger. L'actualité aussi est surtout euh, développée depuis le 26 juillet dans ce pays avec euh, le changement euh, de pouvoir qui est intervenu dans notre pays. Aujourd'hui, qui est devenu persona non grata au Niger Dès qu'on parle de l'ambassadeur français, on parle de persona non grata. Mais ça veut dire quoi pourquoi on dit persona non grata Persona non grata signifie littéralement personne n'étant pas la bienvenue. Quelqu'un qui n'est pas la bienvenue est une locution latine utilisée en diplomatie avec un sens juridique précis. Aussi, située dans le langage courant. Elle s'oppose à persona grata. Persona non grata, c'est la personne qui n'est pas la bienvenue. Mm-hmm. Et persona, euh, persona grata, ça, c'est son contraire. Autrement dit, elle désigne un individu dont une communauté ne veut pas. Souvent, utilisé aussi dans le langage courant et par les journalistes. Cette locution est une formule officielle. Par exemple, un acteur ayant commis une agression peut devenir persona non grata. Il est exclu des groupements professionnels dont il était membre. Plus aucun réalisateur ne veut travailler avec lui. Il ne reçoit plus aucune récompense. Ça aussi, on a vu ça aux États-Unis. Mhm. Quand on a commencé à accuser des réalisateurs, des grands patrons, des acteurs mhm. euh, qui font n'importe quoi euh, avec leur équipe, ils sont devenus des personnes non grata. Donc voilà ce que cela veut dire. Et si je reprends ça en Sorail, parce que mhm. Zarma, c'est les petits des Sorail. Donc en Sorail, j'allais dire, personne non grata, what, fakari, personne non grata niga mara television era niga mara radio era mm -hmm. burengin hayo france ni mono ifot persona non grata chin fonom anasar sanni no ki samu chinora waka mhm. sigina anasar kinga uh, uh, donc ina loti kayin gay borigaci mm persona non grata de mantakal barkan niwo isbani batamara mm -hmm. shirku bayni barki man ku bayni bin nigiye wardono nigiye nan kanuhu mm man kasar sani zo samgati girbai ko sambur niger labora hayakan kan na haya kan di bore gin bo ha faransa ambassadeur o kan su koy huwo a mm-hmm. wonno labo wali kwaro no wali fono kimino tirbo biyan gono kan bore sai sino sanakin do irgici er mm-hmm. bore gici amma hunkuna sanni zo kan sigine persona non grata a guzurabo mm-hmm. zama hunkuni isin da muradu ya niga mu ye ya niga mutkin bore famanda amma tilek barkan nongora

radio kalangu ta zama ita ce take haskaka mutane da ya ganar da mutane ga ilimi abubuwa sosai a nan bangare tana da kokari mun yaba mata kuma insha Allah kuma mu dai duk yadda ya goyon bayan da take so mu muna iya bata radio Kalangu game da ko sauran kasa ko zaman jama'a cikin zaman lafiya cikin al'umma zaman lafiya tana da daɗi a baya mun yi zaman lafiya sosai yanzu ne abun an gane kasan tana cikin wani damu ba mu sani ba dukkan mu haka daga baya ne abin ya zonto kasan tana haka cikin haka haka da kowa ya gane da ana so a gane inci ne ake so haka amma tara hankali ba shi bane zai kawo incin kai komi da hankali in hankali ya bace hankali ne ke neman shi nan yi hakuri komi yana wucewa wani kasashen ma yawa da hawalu suka sha wannan abun suka nemi incin kansu yanzu suna zaune a lafiya lau abin da nake so mu cikin ɗari a nijarin karuwa kaci casa'in mu duka musulmai ne ya kamata malaman su yi roƙo Allah mu makar mu tsaya mu roƙo Allah kuma Allah zai kawo mana mafita Je me présente euh, Moussa. Je suis un citoyen de Dosso, enseignant de formation et de carrière. C'est un événement qui est arrivé et nous avons eu une très grande chance que ça, cela n'a pas passé par des affrontements. Ça s'est passé dans un certain calme. C'est ce que nous disons que c'est d'abord une bonne chose que ça se soit passé ainsi. Maintenant, ce que nous disons aux populations, c'est d'être musulman ou d'être religieux et d'accepter la chose telle que Dieu l'a voulu. On ne peut pas dire à l'individu de ne pas avoir état d'âme, de ne pas avoir des sentiments. Ça, c'est le propre de l'homme, d'avoir des sentiments, ou favorables ou non favorables. Mais quand quelque chose arrive que tu ne commandes pas, Essaie de mettre Dieu au devant de cette chose et de la comprendre. Ce que nous disons aux gens, c'est de souhaiter tout simplement que Dieu fasse que eh, la transition là soit la plus juste possible. Que les militaires considèrent toutes les populations nigériennes au titre de Nigérien et de Nigérienne, et non pas au titre de, cette, euh, de, de parti ou de non-parti. Tout celui qui veut travailler au développement du Niger et au calme selon leur programme, qu'il travaille avec celui-là ou celle-là. Il n'y a pas de problème. Le Niger, là, c'est pour tout le monde. Les gens sont donc qu'à revenir à leur esprit. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalongo. Vous étiez en compagnie de Samira Rafi et Rekia Aremi. C'était un immense plaisir de partager ce moment avec vous. On se dit à demain pour un nouveau rendez-vous avec un autre duo. La technique était assurée par Issa Lawali et Khadija Isaka était à l'édition. Passez, une, agréable, journée.